وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وسجم آدك daga لمن يهود سكتي suka لنا ku yi imani da zahirin wannan alkur'anin da aka saukar wa muminai a ƙarshen yini sai ku kafirce da shi ko sa yi shakka a cikin addinin su saboda kun kafirce masa bayan kun yi imani su ma sai su bar shi suna masu cewa ai su sun fi mu sanin littafin Allah amma gashi sun dawo daga imani da shi